karkashi Rahotanni da ɗumi su kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo. Shigowar sojoji cikin gari ne bayan dawowarsu da kajeji wajen fafatawa da 'yan ta'adda a cikin jamhuriyar Nijar wanda al'umma ke ta yi musu addu'o'i da ihu, sai Brigadier Janar Abdulrahman Chani da kuma fatan alkhairi ga kungiyar CNSP din kamar yadda dai kuke gani a yanzu haka. Haka zalika a yanzu kuma muna ɗauke da rahotannin nasarorin da sojojin suka samu a cikin wannan mako da ya gabata bayan wata kashi da kuma wata gangaro da suka dinga yi da kanunsu da 'yan ta'adda a cikin jihar maradi talaberi da kuma Diffa da kuma Agadas cike da wajen jamhuriyar Nijar. Mai sauraro gyara zama ka biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin jin cikakkun nasarorin da jami'an tsaron suka samu a cikin wannan mako. Fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi. Mai sauraro da namu alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karara domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode ayi sauraro lafiya kanin ranar goma sha biyar zuwa ranar goma sha bakwai ga watan fabrairu sojojin namu mazajen daga sun gudanar da ayyuka masu ɗimbin yawa daga wannan wuri zuwa wancan a cikin ƙasa don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali da haka ne dangance da ayyukan da rundunar niyya ke yi a ƙetaren gulbin isa daga yamma wasu jami'an tsaro da ke shimgen bincike hita garin tera daga kudu sun fuskanci wani hari na 'yan ta'adda da suka zo a cikin mota ranar goma sha biyar ga watan fabrairu kimanin karfe goma sha ɗaya na rana duk da cewa da zau wasu sun buɗe ma jami'an tsaron wuta amma jajircewar jami'an tsaron ta ba su damar fatattakar 'yan ta'addan waɗanda suka gudu suka nufi wajen jaguru sai dai an samu mutum ɗaya farar hula wanda ya rasa ransa a cikin wannan hari sannan da wasu mutane uku da suka samu raunuka daga cikinsu akwai jami'in tsaro ɗaya kuma dukkansu an agaza da su a asibitin tera domin yi musu magani jami'an tsaron har ila yau sun ci gaba da fatattakar 'yan ta'addan har zuwa hangara inda suka yi nasara kashe biyu daga cikinsu sannan suka kama bindigogi kira aka set guda biyu da sharjar guda motorola da moto biyu da kuma wani akwati da ke kunshe da kayayyakin harhaɗa bama-bamai iri-iri inda aka lalata su can daga baya. Can zuwa gaba kuma da marece waɗansu sojojin da ke sintiri wato patrui a Bolel cikin yankin Tamu sun gano wani wuri inda 'yan ta'adda ke ajiye motunan su da sauran kayayyakin aikin da suke amfani da su a jimirci dai moto goma sha takwas lahiyayyu da kuma wani tari na magunguna sojojin suka gano yayin da kuma nan take suka kona moto goma sha bakwai na 'yan ta'addan dabra da haka a farkon mako waɗansu sojojin da ke sintiri a yankin kirtashi sun yi nasarar gano wani gungun mutane da ake kyautata zaton suna taimaka ma 'yan ta'adda ta hanyar kai musu kayayyakin da suke amfani da su musamman mai sojojin sun kama mutum goma sha hudu daga cikin waɗannan mutanen da motoci bakwai waɗanda suke amfani da su domin kai ma 'yan ta'adda mai sannan kuma da bidu talatin 'yan litar ashirin da biyar biyar na mai da kuma moto kasiya a cikin jihar tilaberi dangane da ayyukan da rundunar almahau ke yi wasu sojoji da ke sintiri sun kama wani ɗan ta'adda a goro yana ɗauke da bindiga m da tarin harsasai da dama a daidai wannan lokaci kuma waɗansu sojojin har ila yau da ke sentry wato patrol a yankin walam sun yi nasarar kama waɗansu mutane su shidda da ake kyautata sansana da hannu a cikin waɗansu hare-hare da sace-sacen dabbobi da aka yi a yankin bugu da ƙari a wajen wani bincike na yau da kullun da sojojin suka yi akan hanyar tilaberi sun gano wata mota hais ɗauke da biduduwa da dama 'yan litra 25 na isansi wanda ake kyautata zaton wato za a kai ma 'yan ta'adda da shi ne. a yankin jihar agadez jami'an tsaron da ke gudanar da aikinsa na binciken yau da kullum a yankin madama sun kama wani mugun mutum dauke da bindiga a kakkaran da kuma harsasai masu dama haka zalika a wani bangare kuma dangance da amfanin da sojojin suka yi da waɗansu bayanan sirri da suka samu sun gudanar da bincike a cikin wani shago a garin tabarkat kuma binciken ya ba su damar gano dinamit guda biyar tamkar bamabamai guda biyar da kusan kilo uku na tabar wiwi da naɗi 135 na tabar wiwi da ƙwayoyin egozol 56 da kartush bakwai na shisha da kartush ɗaya na sigari da fake 39 na ƙwayoyin call off da wasu miyagun kwayoyi barkatai masu ɗimbin yawa duk dai a cikin wannan yanki dangane da hulɗar da ke akwai tsakanin sojojin ƙasar Nijar da sojojin ƙasar Algeria, kwamandan rundunar tsaro yanki na takwas da ke Dirku, tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga ya kasance a bakin iyakar ƙasar Nijar da ƙasar ta Algeria domin ganawa da jami'an tsaron ƙasar ta Algeria. ita dai wannan ganawa tana daga cikin ganawa da suka yi lokaci zuwa lokaci domin tattaunawa akan wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta musamman yaƙi da ta'addanci da kuma ayyukan fasa kwabri a yankin jihar difa kuma dangane da ayyukan da rundunar haɗin gwiwa ke gudanarwa sintirin da jami'an tsaron da ke mainasoruwa suka yi ya ba su damar kama sha 118 'yan litar 25 biyar na mai wanda ake kyautata zaton za a kai ma 'yan kungiyar boko haram shine a yankin zormodo haka zalika yana da matukar muhimmanci a sanar da al'ummomin da ke zaune a kan bakin iyaka da najeriya cewa akwai tururin mutane da ke fitowa daga najeriya suna shigowa cikin kasar nijar saboda haka wannan al'amari wasu ɓata gari na iya amfani da shi domin kutsowa su shigo cikin ƙasa don aikata asha dalili kenan jami'an tsaron na nijar ke yin kira ga al'umma su rika hattara da taka tsantsan su sa ido su tabbatar da ire-iren mutanen da ke shigowa idan sun ga ɓata gari to ba shakka su yi ƙoƙarin shaida ma jami'an tsaron don ɗaukar matakan da suka dace a ƙarshe kuma mu sanar da ku cewa dangane da ayyukan da ake yi yau da kullum domin ƙarfafa hulɗa mu'amala da kyautatu tsakanin jama'a farar hula da kuma sojoji a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar difa jami'an tsaron sun taimaka ma gwamnati domin yin sufurin kayayyakin abinci waɗanda aka kai ma jama'a na garin dogo allan galaro gashuwa da ke lumiri waɗanda ba shakka sun amince su koma cikin garuruwansu na ainihi kasancewar zama lafiya ya kyautatu a yankin nasu wannan al'amarin ya faru ne tsakanin ranar goma sha biyar zuwa ranar goma sha shida ga watan fabrairu ya ku yan uwa maza da mata babba da yaro kusan da cewa maganar samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasa ba zai yiwu ba sai dole kowa ya bada gudunmuwarsa dalili kenan sojojin ke ci gaba da yin kira ga al'umma su ci gaba da bada haɗin kai da goyon baya Ta yadda za su ba su cikakkun labarai da bayanan sirri waɗanda ka iya taimakawa a gudanar da waɗansu ayyukan idan kun yi haka to kun taimaka wajen samar da cikakken tsaro a cikin ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar. Dalili kenan aka ware muku layi da kuke iya kira kyauta domin ba jami'an tsaron cikakken labari. Sojoji ku kira su a lamba 40-40 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83-83. wannan kenan rahotannin da muke ɗauke da shi sakamakon nasarorin da jami'an sojoji suka samu a cikin wannan mako da ya gabata kan wata kangaro da kuma ba ta kashin da suka yi tsakaninsu da jami'an tsaro da 'yan ta'adda a jijiye wanda tun a fari kun ga wani faifan bidiyo da muka nuna muku wanda jami'an tsaron ke kan shigo wasu, cikin gari bayan kashin da suka je suka yi tsakaninsu da 'yan ta'adda wanda suka samu nasarori da kuma damarmaki akan 'yan ta'addan kamar yadda dai kuka ji a cikin rahotannin da ya gabata to da wannan zami roƙo tare da fatan ilahu jalla mai duka da ya ƙara ƙara ƙafafawa da mai an tsaron gwiwa da kuma ba su iko kan kawo ƙarshen 'yan ta'adda da kuma masu tsokarin da zaune tsaye a jamhuriyar Nijar ɗin. Haka zalika muna fatan ilahu jalla mai duka ya ƙara kama ma shugaban CNSP shugaban ƙungiyar ceton ƙasa Birgediya Janar Abdurrahmani Chani wajen ganin ya kawo zaman lafiya da kuma yalwar arziki a jamhuriyar Nijar ɗin. Ilahu Jalla mai duka ya dubi cikin al'amarin jamhuriyar Nijar Mali, Burkina Faso da kuma dukkan ƙasashen da suke cikin wani hali a yanzu haka na al'umman musulmi muna fatan alkhairi tare da fatan ilahu jalla mai duka ya sa mu gudu tare mu kuma tsira tare mai sauraro idan kana da wani batu da hoto ko wani tsokaci ka iya turo mana shi ta wannan lambar whatsapp din tamu kamar yadda kake gani haka zalika idan ka wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tashar tamu mai albarka za mu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙara domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe mun gode bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji daga gare ka